Ƙidaya Sura ashirin da takwas Hadayu na kulle yomi Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ka umarci Isra'ilawa cewa, Ku tabbatar kun miƙa mini hadaya ta abinci, ta wuta mai daɗin ƙanshi a gare ni, a daidai lokaci, ka gaya musu, Ga hadaya ta ƙonawa ta kowace rana, da za ku miƙa wa Ubangiji. raguna biyu bana ɗaya ɗaya marasa lahani, a miƙa rago ɗaya da safe, ɗaya kuma da yamma, tare da hadaya ta lallausan gari kashi ɗaya bisa goma na efan, kwaɓaɓɓe da kwalaba ɗaya na man zaitun mafi kyau. Wannan ita ce hadaya ta ƙonawa ta kullum wadda aka kafa a Dutsen Sinai, don daɗin ƙanshi, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, hadaya ta sha za tă zama kwalaba ɗaya na ruwan inabi da ɗan rago guda, za a kwarara hadaya ta sha ga Ubangiji a wuri mai tsarki, ɗayan ɗan ragon kuma za a miƙa shi da yamma, tare da irin hadaya ta lallausan gari da hadaya ta sha da kai da safe. Wannan hadaya ce ta ƙonawa mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, hadayun Asabaci. A ranar Asabaci, za a miƙa ’yan raguna biyu, bana ɗaya ɗaya marasa lahani, tare da hadaya ta sha, da hadaya ta lallausan gari kashi biyu bisa goma na efa, kwaɓaɓɓe da mai, wannan ita ce hadaya ta ƙonawa. ta kowace Asabbaci, ban da hadaya ta ƙonawa ta kullum, tare da ta hadaya ta sha, hadayu na kowane wata, a rana ta fari ga kowane wata, za a miƙa wa Ubangiji hadayun ’yan bijimai biyu, rago ɗaya da ’yan tumaki bakwai, bana ɗaya ɗaya, dukansu kuma marasa lahani, da kowane bijimi a kasance da hadaya ta lallausan garin da aka kwaɓa, da mai na kashi uku bisa goma na efa, Na ɗan rago kuwa a kasance da hadaya ta lallausan garin da aka kwaɓa da mai na kashi biyu bisa goma na efa, da kowane tunkiya kuma a kasance da hadaya ta lallausan garin da aka kwaɓa da mai na kashi ɗaya bisa goma na efa. Wannan hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, da kowane bijimi za a kasance da hadaya ta sha na rabin kwalabar ruwan inabi, da rago kuwa a kasance da kashi ɗaya bisa uku, da kowace tunkiya kuma a kasance da kashi ɗaya bisa huɗu, wannan ita ce hadaya ta ƙonawa don tsayawar kowane sabon wata na shekara. ban da hadaya ta ƙonawa ta kullum tare da hadaya ta sha, za a miƙa bunsuru ɗaya ga Ubangiji, hadaya ce don zunubi. Bikin Ƙetarewa Za a yi Bikin Ƙetarewa ga Ubangiji a rana ta goma sha huɗu ga wata na fari, a rana ta goma sha biyar ga wannan wata za a yi biki, kwana bakwai za a ci burodi mara yisti. A rana ta farko za ku yi tsattsarkan taro, ba kuwa za a yi aikin da aka saba yi na kullum ba, za a miƙa hadaya ta ƙonawa da bijimai biyu, rago ɗaya, da ’yan raguna bakwai, bana ɗaya ɗaya, dukansu kuma marasa lahani ga Ubangiji, da kowane bijimi, a shirya kashi ɗaya bisa uku na efan lallausan gari. kwaɓaɓɓe da mai, da rago guda kuwa a shirya kashi biyu bisa goma na efan lallausan gari, kwaɓaɓɓe da mai, da kowane ’yan raguna bakwai, kashi ɗaya bisa goma, a haɗa da bunsuru guda a matsayin hadaya don zunubi, don yi muku kafara, ku shirya wannan tare da hadaya ta ƙonawa ta kowace safiya, ta haka za a shirya abinci don hadayar da aka yi da wuta, kowace rana, har kwana bakwai don daɗin ƙanshi ga Ubangiji, a shirya shi haɗe da hadaya ta ƙonawa ta kullum, da kuma hadaya ta sha, a rana ta bakwai za ku yi tsattsarkan taro, amma ba za a yi aikin da aka saba yi kullum ba, bikin makonni. A ranar nunan fari, sa'ad da za ku miƙa wa Ubangiji hadayar sabon hatsi, a lokacin Bikin makonni za a yi tsattsarkan taro, ba kuwa za a yi aikin da aka saba yi ba, a miƙa hadaya ta ƙonawa da ’yan bijimai biyu, rago ɗaya da ’yan raguna bakwai, bana ɗaya ɗaya don daɗin ƙanshi ga Ubangiji, da kowane bijimi a kasance da hadaya ta lallausan gari kashi uku bisa goma na efa, kwaɓaɓɓe da mai, da rago kuwa a kasance da hadaya ta lallausan gari kashi biyu bisa goma na efa, kwaɓaɓɓe da mai, da kowanne ’yan raguna bakwai, kashi ɗaya bisa goma, a haɗa da bunsuru guda don yin muku kafara. a miƙa waɗannan tare da hadayarsu ta sha, haɗe da hadaya ta ƙonawa ta kullum, da kuma hadayarta ta sha, a tabbata dabbobin nan marasa lahani ne.